alhakin zunubi mutuwa ne kuma gashi dukan mutane sun yi zunubi sun kasa daga daraja Allah wato ba hanyar tsira amma alhamdu ga Allah Yesu ya zo ya mutu maimakonmu ya ce dukan wanda yana ba da gaskiya gare shi yana da raina har abada yana da tabbatawar ceto saboda haka mun iya mu ce yau in Yesu ya dawo, ko in mun mutu, mun tabbata sama za mu, can za mu gamu da masu bi duka, mu rera waƙa, mu yabi Allah, to kai mai sauraro, ko ka tabbata da inda za ka, idan ka mutu ko yau ma, in ba haka ba, ka zo wurin wanda ya ce, Ni ne hanya, ni ne gaskiya. ba mai zuwa wurin Allah sai ta wuri na Yesu almasihu ne ya ce wannan, ka karɓe shi, ka zo mu fara murna tun yanzu, kamun mu game can a sama inda za mu yi babban murna. Ya Yesu life ubangiji allah ya yi mutum a cikin tura tasa ya ƙamnace shi ya shirya masa komi mutum ya zama abu mai tamani amma mutum ya ƙi ubangiji allah ya saurari shaiɗan maƙinin allah ya yi ma ubangiji allah rashin biyayya shi ya sa maganar allah ta ce dukan mutane sun yi zunubi sun kasa kuma daga darajar allah romawa sura uku aya ashirin da uku kuma alhakin zunubi mutuwa ne wato wahala da halaka da shiga wuta romawa sura shida aya ashirin da uku ko da shike mun yi wa ubangiji allah laihi ya ƙamnace mu kuma wannan ƙamna ta bayyana cikin zuwan yesu almasihu a cikin wannan duniya dalilin zuwansa kuwa shine ya cece mu ya tsamar da mu daga wannan wahala daga wannan mutuwa yaya mun iya mu tsira sai ta karɓa almasihu shi zama mai cetonmu saboda haka kada ka dogara ga ayyukanka ka zo ka karɓe shi da zuciya ɗaya za ka ga anama tun anan nan duniya iya dukan wanda ya karɓe ka naka ne, kai kuma nasa ne, in ban da kai ba, za mu lalace duk, za mu mutu, mu zama kamar haki, wa zai marmarin rabuwa da kai?' sauko cikin na domin buɓatattu mata tu shine yasa. shi mai kauna ne kin abokin faɗaɗu sarkin amintattu zo mu yabe shi hallelujah out. daga sama ubangiji ya dibi ‘yan adam shi gani ko akwai mai fahimi mai neman allah dukansu sun race sun ƙazamtu tare ba mai aika nagarta ko ɗaya ba shi maganar allah ta ce kenan dukan mutane sun yi zunubi sun kuma kasa daga darajar allah wato ba hanyar tsira amma sai mu ce alhamdu ga allah ya ƙamnace mu ya aiko da yesu ya zo ya mutu maimakon mu ya ce dukan wanda yana ba da gaskiya gare shi yana da rai na har abada yana da tabbatawar ceto saboda haka mun iya mu ce yau in yesu ya dawo ko in mun mutu mun tabbata sama za mu can za mu gamu da masu bi duka mu rera waƙa mu yabi allah to kai mai sauraro ko ka tabbata da inda za ka idan ka mutu ko yau ma in ba haka ba ka zo wurin wanda ya ce ni ne hanya ni ne gaskiya ni ne rai ba mai zuwa wurin uban sai ta na. wato ba mai shiga gidan aljanna sai ya biyo ta wurin shi isa almasihu ne ya ce wannan ka zo mu fara murna tun yanzu kamun mu game can a sama. Ni dai zani